assalamu alaikum yau ina so san da ku yadda za ku yi securing ɗin instagram naku ne yanzu kaman kana so ka yi downloading ɗin video daga instagram ba kowane application za ka ɗauko a play store na ig download ba kamar yanzu ku da za mu shiga nan za mu shiga instagram mai ɗauko wani link sai mu haka mu shiga copy sai ka shiga nan gun da aka rubuta copy link gurin da aka rubuta copy link sai ka kwafo link ɗin idan ka kwafo link ɗin sai ka yi minimizing ka kai kofi sai ka yi minimizing ka je muna da downloader iri-iri na instagram to wani downloader za ka je akwai downloading da na instagram da in ka je da su yi hacking ɗin eh, instagram ɗin naka to amma wani ne righteous downloader wanda za a zaɓa downloading da za ka zaɓa shine downloading da baya buƙatan login details ɗinka na instagram sannan ka shiga kai downloading din video kamar wannan downloading da kuke ganin da mu shiga insta saver insta saver din yanzu je duba mana link kun ga link din nan yanzu muka tashi dawo abin da ya ce mana da ya ce mana login and load to dan uwa yayin da kaga ko me zaka shiga da facebook ne ko da na instagram ko da na twitter ne in login and download ko apps ne daga wani gurkur do apps ɗin da mal da su ga login data ɗin kai su sace maka account ɗinka ko kuma haka ba a bukata ka kaga ba ma bukatan sa to sai ka je ka dubo wasu ga ɗayan kuma da zan nuna muku asalin mai kyau ɗin kuma shine wannan da zamu shiga id downloader kun ga mun shiga id downloader shi baya bukatar wani login details ɗinka da zaka shiga kayi downloading yanzu kun ga shi ma ga linkin ya kuka ko sai mu shiga lodi kun ga oh shit okay sai mu goge nan gun da kuke gani nan gun da kuke gani nan gun kuke gani a ciki ne za mu sa link ɗin namu to kun ga mun sa link ba mun sa link din to yana cire to kenan already har wani yana da loading tukunna kun ga sai ku zo wajen download din nan kun ga gashi nan shata wallet har yayi downloading abin da muka dauko kun ga har ya dauko to shine wannan shine best application da zaka ke ɗauko abu a instagram ba tare da kasa sa login details naka ba bisalam jama'a sai anjima. jima